Ku dibi foto na goma sha biyar. Sarki Sol yana son ya kashe Dauda. Littafin Sama'ila na ɗaya, Sura sha takwas zuwa Sura ashirin da uku. Tun farawa dai, Sarki Sol ya ji daɗin Dauda ƙware da gaske domin ya ceci Isra'ila, kuma bane Isra'ila suna ƙamnan Dauda. Ya yi suna. ya zama babba a cikin ƙasarsu. Daga nan ne sarki Sol ya fara gune madauda, ya biɗi ya kashe shi. Wata ran, dauda yana nan yana kiɗin garaya gaban sarki Sol, sai ga wani mugun ruhu ya shiga Sol, Sol ya ɗauki mashi ya jefa madauda, amma bai same shi ba. Ya wuce ya kahe ga bango. Idan dai an ci gaba, za a ga Sal ya biɗi hanyoyi daban-daban domin ya kashe Dauda, amma ɗan sarki sol wanda ake ce ma Jonathan, da shi da Isra'ilawa da yawa sun taimaki Dauda. A ƙarshe dai, sai da Dauda ya gudu zuwa cikin daji domin ya tsere ma sarki sol.